Thank you. koyi sallama ba baki san ma abokan yawo na ba su ai nemi nasiru mai yaro mai da rarrafe wato kai ka tsokano shi kuma ya daka shi na yanzu abin da ya zama ai yanzu an wuce da rarrafe ai yawo ai rarrafe ya miƙe idan kika kula tafiyar mu ta zo ɗaya da shi shi buke ke ni ramamme shi na yanzu abin da ya zama kenan aikin da muke yi kenan a gari to ba sana'a ba sana'a ba sana'a amma ko kun yi asara wata rana ko sai kun dako wallahi ta bakin wasu suka ce ba kuna kaza ba to ga kazan na gaskiya ku yi magana ku ci malafar uban ku wallahi ni ba ruwana Allah dai ikari amin yayan ki dan gidan Amada ki dan gidan Amada wanda ya zo garin nan ba makilin mhm. yana doyi riga ya yage kira ji da kyau na so in ji dai muka oh, karbe shanu biyu a garin nan muka rike shanu biyu muka bude masa shago to ya zama tantiri ya zama dan iska ya zama tambadadde ya zama fitsararre ya zama san mara sanin ya kamata to amin ya alaikum salam ina wuni lafiya da kakalin ya wani me yasa ba ya eh, gidan tin naka chai eh gidan tin naka ne da yanzu ba a samu mijin ba ne oh, oh, mm, mm, wannan ne yake neman ta wannan yaro wanda aka bashi kaya isin da su kayan ya rike mai da su kayan sawa har yanzu ba mai da kayan ba oh, eh, Allah masu aikin binni babana ne ya dawo daga tafiya shine ne ce in ya dawo daga birnin eh. Allah sarki menene wannan din sabulu sabulu ya ka talaka wato wannan Zaya masa aka ba na ba wanka ba ma wanki Shi ne ya baki nasiru a tube dan ne kato magani ya da rarrafe a tuɗe wannan nasiru ne a tuɗe eh nasiru da rarrafe a tuɗe ana ce masa kato

sanin ku da zuwa yawa yanzu kuke tafi eh. a san da zuwa da zare ga wata an sai ku zauna ya sauke ki a ba sai ki zauna da zama to ga ku eh. a ba mai gidan na ke zauna mu mar da wani ba zama za mu ba shi mai gidan naki ba zai zauna ba a mu na tsaye miki sannin ku da zuwa ga ga mun garkuwa a mun ga na tsara shi shine muka zo mu yi godiya kai kuma na tsara duka ka samu yau ba ma wanka bari ka aika man da nasira tuɗe. Wace magana kake haka sai kike yaro. A Allah ga wani. Ba wanda ba ta wanka wanda suka gaji dotti da siya musu kaka gida ni da mijina ta da a matsayin ka na aminu mu ka aika man da nasira tuɗe. Ba ka da ba da mutunci. A kiyan ga tsaya. Shi kawai masa taron dangi. Ko mijinki zai yi da shi. yadda mai gidan na ni ma ke ce daidai ni ni ma ta mi ni da ba kun gama abin da za ka na nake kun gama matsiyaci na gode mai matsiyacin hali wanda ba a gaji abin arziki ba yawon duniya ka je maraya ka samo kuɗi mu ma don haka ƙauye ƙauye sako sako lungu lungu gashi za mu je kai ne matsiyaci mun gama hula ta ce fa eh ya taka ya taka iya haka eh, hmm. nan wurin ka muka zo to domin mu muke tare da kai saboda aka dole mu gaya ma gaskiya ko ba gaskiya ba tuntuni kake maganar tafiyan nan za ka yi amma mu shawarar da muke baka ya kamata ka yi haƙuri babu inda babu Allah kuma ma kana zaune a gari to baka rasa yadda za ka yi ba saboda ina kuma za ka je saboda Allah har da yake kai ba a gaya ma gaskiya ko makan nan da mutane suke zuwa a ita guje-guje da su ai ta guje-guje da su ana kama to ai rashin daukar shawara ne karin nan ba in ka je kai yo tawalin ka ka dawo garu a dace ba kace me yanzu nan da kuke gani eh. da Allah ya sa ma ba ku saman ba hmm. da sai dai ga na fito da kaya na da matata hmm. nan tafiya za mu to a janye ni eh. in janye eh. da tafiya to idan na zauna wa zai rinka kamu a cikin a'a mu ai dama Allah yana bani a'a saurara yanzu duk camamar da ake cewa ana yi kai ba za ka ka samu ba camamar ba a'a yau tun da mun yi kaurin suna a shamamar ka zo mu haɗe Allah kuwa an nuna ma yadda za ka sani ko shi ma tare suke da wannan kai da kake wannan magana baka da hankali kar ku dauke ni dan gidan amada dan <laughs> gidan zabiya ga ai za ka tafi garuwa hajiya kenan wallahi mu ba nan muke dan zazzagayawa daga garin namu mu ma masu kuɗi ne a garin mu. <laughs> Allah da ikon sa to sai aka ce kin san shi kuɗi inda yake in kana so ka zama mai imani ka so dan uwanka abin da ka so wa kanka a misali kamar ke ne kina son rigan nan in kin san kin fi son sa sai ki iya bani <laughs> wallahi ba so ne balle ki arzikin ki ma nan ba wani abu bane hajiya to wallahi akwai abin da yake damina dama ina so ki zo to wallahi ga miki yanzu shekara na goma da allaji muna tare da shi ban taba samun haihuwa ba hmm, hmm, hmm. hajiya damuwar ki shine nawa amma da yayi amarya yanzu watan ta uku yanzu tana da Aji Allah miki irin ruwan kyauta. Wata rana ma sai in ga gidan nan sai dai ki ce akwatin ki in zaba. Yanda na ga halin ki din nan Allah na duba in ba dai wani hukuncin Allah ba aljanna su tirat ke kam. Wallahi ajiya ni dai Allah da in dai zaki kunce bakin aljihun wannan abu da kika gaya mun ya mun ciwo. Kuma yanzu faduwa ta zo daidai da zama. Allah! Ah, shi da ko kallon mace yayi? akwai shekaran da mata suka dinga cin nama raƙumi yawa shi suke shekara suke aiko gajeren wandonsa kawai ake jika musu kuma ga shi da tsafta a wata biyar yana wanka so ɗaya yana wanke jikinsa wani sa akwai shi da wanke jiki ina yana ba da magani <laughs> ajiya wallahi tallahi sai kika sa da kika sa su ma saboda ma da kika ce yana ba da magani to dan Allah ki taimaka min mana samu haihu hajiya ɗa wani iri kike so sai kin zaɓa cikin hukuncin Allah ba mu ne mai barwa ba amma Allah so ya baki ya baki mu ko duk abin da kika bamu kin bamu Allah ya yarda ni dai wallahi ko da nawa za a kashe inda zan samu haihuwa za mu iya Allah ya duk yanda za a yi dabara yana gunki yaya za a yi yaya za a bi tunda ko mata masu kuɗi ne ba fita kuke to yanzu dama Alhaji zai yi tafiya zai yi tafiya to idan ya yi tafiyan nan zai yi dan kwanaki kaɗan kafin ya kin ga kin huta sai mai gidan na ma ya zo gidan to amma wannan bakar kan fa mai kama da dubara ta yi hudu ba sunan a dama ko wani sunan da aka ko mana ni zan ce ba ni da lafiya ba zan samu daman zuwa ba sai ta tura ta ta ajiya daɗi na da birni basira wallahi haka za a yi na hajiya ni Allah kuma iso shi eh, ni ma dai wannan yar a atarfan wata hajiya ne da muka mata ta bani a ba wani akwai wani nan a wannan gyalan naki da na arafa <laughs> ne a ba ki bar shi <laughs> hajiya hajiya na na zan jira ki ba na san layi a mota a ah, ah, samarin zo mana ya gida barka ne ah, madalla lafiya lau lafiya lau madalla madalla madalla zauna mana yanzu nake jin wani abu na ce to sai na tambaye ka na ce to ku ne idan duniya ku ne yan boko a rediyo ake ta wani bayani ana cewa daga turai to gaskiya ne wannan magana haka take to shikenan dan dolo maganan nan gaskiya ne ni ma dan sauri nike domin in je in kona tawa dan majalisar ɗinkin duniya ita ta sanar magana kona duk wanda ya kona fuska shi dan tana eh. maganin tana maganin yas menene yas yas cuta mai karya garko jiki ka ga mutum bulbul ya dawo uwani ga mutum ya dawo shamalo yauwa kana tafiya ana gudun ka da ka eh. ganna ke a gudu an gama to shine duk wanda ya kona wannan to insha Allah abinda naka ya nuna za a biya ka ina da gugu da yawa amma ta gida ita tafi na dama to ka fara kona ta gida an gama in ka kai Eh. to insha Allah ni amma na hange ka ai nan nan ta sha filin jirgi zan zama da in Allah da ni kai na zaka ba yawa aya to Allah kar ka gaya ko ai ba da zaga magana ce ta sai ai saboda kai ma amini na ne dan uwa na ne ba damuwa shi yasa na danka na gaya maka domin wannan albashiranka in dai Allah ya yi wannan abu na yi ma alƙawarin fijo sabuwa dau eh wannan gidan sunan eh sai ki lallaba ki je ki kin ga shi bayan da lafiya ki je ki sanar musu to na ta garin bacci a'a su ga cewa kin je ba wani abu in tafi ko mm, sanni ya yi to yau sanni to ai ni ban ga kin saki ba ba komai ki je kin gashi ki je ki ba su to kudin aski ko eh to ayo cikina To, yaya? Zan tafi. To, da ki sai kin dawo. Yawwa, ai wanda da ta tafi. Tunda ta tafi yanzu shi kenan Allah ya kawo shi. Salamu alaikum. Ana alaikum salam. Zan eh. da zuwa. Yawwa. Zan da zuwa. Bismillah. Eh, eh wani wata. Kin ta aka ban labari ko? Eh. ya gida lafiya lafiya rayuwa take al'amura sun juye sai dai ban gihiri in ba ka manda kina ji da kyau yadda dai ba za ki gane kalmomin na ba to amma um, ku mata um, ita sadaka an fi a yi ta ko ta wani hali amma ba ta halin kwace ba dalin abin da mutum ya idan ne miki magani na baki magani kika ji dadin sa ya kamata ne ma ki min abin da zan ji dadin sa wanda zan dade ban manta ba misali akwai abin da zaki min ba kuɗi zaki ban ba ba abinci zaki ban ba amma ke nan ke kanki kina ji da kyau saboda haka zan baki magani amma kin zai ta me an ka hada ta dole sai ka ɗanɗana ka ji da gishiri ko ba gishiri gishiri ya ji ko gishiri bai ji ba saboda haka mu je ciki mu je eh mu je eh bare ko za a bar je sai sai anan billahi ladin wala ka kasa da kali eh?

Uwar gida? Ami alaikum salam. Ina? gida ka Ina ina ku yan da zuwa ba ta nan. Ta fita? So. Mm. Za ta bugun suna Amaryar nan ta cika giriniya. Ta cika giriniya. To tunda ita ta tafi. Wato wata magana ce na zo da ita don yanzu ma ba zama zan yi ba. Maganar bukan nan ta gidan nan. to majalisar ɗinkin duniya ta aiko yaƙi da kauda bukuki daga doron ƙasa saboda haka kuma an turo makudan kuɗi shi wannan a labarai butus gani shugaban majalisar ɗinkin duniya shine zai aiko mai unguwa ya ce a lissafa gidaje saboda haka ni zan fara ta kaina don mugunta ba a gaya min ba sai yau kuma ni a yau zan kone ta ba za ka kone ta zan kone can aika da tokar can To ka bari man ka sai mutane sun fara gona nasu sannan ka gona. An ce iya burbuɗin dokaka ya ka dalar da za a baka. Dala ku kowace guda ɗaya dala ɗari tana kimanin dubu goma da ɗari uku da naira hamsin da silai biyar. Saboda haka na tafi. Eh, idan ku yanga ta zo ki gaya mata. Ita sarkin kwaɗayi kin ga kaji za a so su kenan aikaci. To, mm. to, bari kike? Gani na. Wani wani irin shashanci ne ki maza ki ɗauko a shana. Ina duba ne ban ga a shanan ba. To duba mu gani. An kin ji kin janyo min talalaciya. Salamu alaikum. Na fada karkashin gado. To wallahi ki duba kafin na zo. ga ki taho mu mar maza. ayye yare iye ya ka taho mu mar maza. ayye yare iye ya ki taho mu rausaya marmaza ayye yare iye ya ka taho mu rausaya maza yau zan takalar fada lalajen sofa zan kada don yau babatun rada filin malla zan yabe kimar maza yau ni zan yi rangwada kalmomi ni na dadada zan yi gare ka in kai ma zo nan don mu dan girgiza zo mu yi ɗauki ba daɗi ci duka zan yi ba su ɗi ki ma taho gaba gaɗi don Allah zo zo taho maza. lansha kulu de kulu lansha an gari paki a wuri ki a man kina yi man ka dan fuska sose kina de gari paki ko ta o suga wo sọn suga ne la bi gbangba la bi gbangba la o a mo lo pèsè kì sáńjà wo ni kìka kìka wo suga gbẹdada ya mu na sungba kìka wo si ee gbangba la bi yu kana wo na ko kìka o la ni mo tẹ ni. Be bange ni kusa de funko, baban kamu gudan shenda. Be bange ni kusa de koko, baban kamu gudan shenda. Eh, Allah ka mu shekara ta kawo Ga makiɗin da ya ga ƙarshen dujal ya ga 'ya'yan dujal. Makiɗin da uban mara uba ko ya kashe uban mutum yana mai rana. Daji ba a masa kyaure sai dai mahaukacin kafinta kuturwar uwa a zauna da ke dole. eh ga uban makaɗa duk wani mai kiɗa shine ubansa eh, ga uban yan banza uban shashashu uban gwari duk wani bazazzagi ga eh. ubansa nan ga kuma uban tsinannu uban gwari uban eh, shegu ga ɗan da ah. ki yi maka shi da mana yi shi ina zuwa mana ina za ki to kaga bar wannan eh. mu wannan ma ishe mu bar wannan eh. bar wannan wannan ma ishe ah, me karfi karfi karfi eh duka nan to Allah Amin. Laki. Eh. To. dora maka. Ah, ba komai mun gode. Mu je mu je mu Madalla dan Ah to mun muje muje muje muje kun ka taba eh. muje muje haka mai gida Allah sho ta da hanya amin amin amin Allah sho man ke o shege yaya yuwa ka to she bali de ma ko kanka de bala kiso ki yiwo ni mo na kiso kimbura yes kimbura kiso ki yiwo ni bali de ma ko kanka de baya bali de ma ko kanka de Allah sho ta yaro ki kawo shangi yaro wannan ya tofi ya yi shon nan ah sai yanzu ba shangi ba shangi kawo kudin kawo kudin na kano saya wanda na yi waka da ya so ya yi maka ya yi ruwa to sai na yi ruwa Wani ne ya shuba ka? Ah, wani ne ya shuba ka? Ah, sai ka biya ka kaya? Ya bada maka lofun ka nun wannan lokacin da mai kida ya so ya yi kida. Na dubu fundu, na dambu fudu, Allah shonta. Ke, ki se ke maka da ruga mana. Ki se ke maka da ruga. Ina so ki se ke maka da ruga fa. Saka se kaya na dambu fudu. kuduni wono kaya keremide na baka o ya oya kirike kudi wono na bamki na kiberi mongono runguma babu mono eh kwama ngono runguma ya shoka eh na dambu fudu ina shua saka geni dambu fudu yasu ba dambu fudu kwada kwada yaso baka jifo lo ina so ah, ina so mana kai kiberi mana yaro ah, ina so ina ina so ina so kimani koko koronka koko koronka o kimani koko koronka mana. yaro ba sa saki pese nine ẹ sẹ esu banaya supa. ai da din in muka je wallahi kudin ne dan gaza mana mun fito tafiya a nan dabba dabbakin tashan akwai wani dan uwa mu je malam sai mun je tasha akwai kudi mu je tasha mu je kai ta oga za su ba mu atir eh kuna ku ba mu je in kuma da shaya za mu san madakin da za mu in ba ba su ba ba da lamba ba amma malamai ko zan ba a rawar da ba shi walla mu din ne amma ba Allah in ka in ka kalle mu ka san mu din da tije ba gaban ba to dan daba wallahi to dan daba abin da ya ba fa yaran mutane ne ba dan daba ya kamata ku sasanta ni wallahi kudin yaro ba ku bude jaka ne a cikin jaka a to ai kai zo kai haba ina ruwa ka kai kai barawo ne kai kai ne don ah. ba ne kai shiga ah. mota wani ne kai ya za ga mutum ba ne kai ta wallahi ta bai zura ka ba kai ba za ba ku biya kudin sa kana so gaskiya rabuwa ga ku ku bayar ba a kai mu tasha mu sai mu biya Wandansa abin da yake so gane ka gaya wa ubangidanka yadda kuka idan mutanen nan ya amince sai an je tana su bayar shi ke da an bai amince ba lallai su baka kudinka a nan hakkin tambaya kake ganin zai kai magana ba mu kai ba ba mu ci kudi kai mu ba mu san ma inda aka dauko ka ba da kudin ba da rike jikar ta ta ai daga wai bayan Allah wani irin mutane ne ku ne da Allah kun taba jin haka a mota fa dan mai biya aka saye ta amma tun da ku kawo motar nan kun tsaya muna ta hayaniya da ku idan ba mu cuta ne ku ku bayar nan kudin sa tunda haƙƙin sa ne ina fatan kun gane ai za mu iya ko ku fito da kuɗi a cikin jama'a ku fito da kuɗi a cikin jama'a suka da su biya ka in su baka ka wato ba za ka dauka ka dauka mataki yawwa ba Allah ba ka <laughs> a bari ka suka ya mun ka suka lafiya ma ka suka lafiya in suka biya shi kenan ba su biya ba shi dauke matakin zai dauka Allah ya kai kaga duk wannan hayoyin ku bari ku je tasha din akwai sarkin tasha ya Allah ya jadidu idan ba su biya ba tun da daman yana da yadda zai yi da su za mu sa yi. yi mana hukunci wannan ya dace eh. kan kudin motar mu don ba za mu kyale su ba idan ma kudi ne ba ku da shi mota alfarma ake nema daga ƙasa amma ba sai an ba. Mun fi neman karfin neman alfarma. Mun fi neman neman alfarma. da mi goma ne goma to ba ka ba ba ka ji ka sani ba inda ka ture ni ko eh? wallahi kin biyan ma kuke da shi ko. ke wallahi sai kun biyan kuɗi na ba mijin ki bane ba wallahi sai kun biyan kuɗi na kana ga kana gani kana gani to ba ko ba shi na kuɗi na wallahi ba shi da wai ku yaya yalla bai ina zuwa ne jira ka kama kana sha musu kuma ko so ya biya ina yaro

kin san ko waye eh ina magana kuna kuna nan ku raba min hankali ya ba ku biya kudin mota ba ga ruwa kun basa sai ai lissafi malam ai lissafi abin da ya kama ku biya kudin mota da ba ku da kudi za ku yi a direba ku ce ba ku da kudi ni gida mai dauko ku yalla ba ku a karɓar mun hakki na ha kawai ba shi ban dauko ruwan ba nawa ne naira 30 ne naira 30 eh to ga kudin mota naira 100 ya zama 130 kenan ina direba yake ga nan zo zo mana zo kawai ka kuma waki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi duk salatin ka billahi alazim sai ka biya wannan abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mutane sun sun lokacin za su shigo mota sun biya maka su da kuɗi Allah bai dama wayan nan su da mutunci wannan mutumin aikin su kenan ko a rufa asirin wani haba wallahi wannan karin ya tuni to kuma yanzu da aka tura aka zo aka haje ma bakin sa'i aka bata mana kaya nawa za a biya mu da mu to da yana ba wallahi to ne ni yanzu ka kai kai wallahi sai mu da kai billahi wallahi sai mu da kai billahi wallahi ya gure Allah bai wallahi ba sallahu alaihi wa sallam ka sa wannan kai wallahi ya gure Allah na ce a bar ruwa kuma hada ni Lalla ba kai ba mun kuɗi na sauran nake saboda akwai inda kai ka bar shi nace a bar ruwan hadda ni wallahi ba kai wallahi ta kabiya wallahi wallahi ta kabiya kuɗin nawa kuɗin ka Allah bai naira ɗari ne tun a hanya muke yalla bai yalla bai ba doka ba doka ba doka kenan yalla bai suturar mu Wari me wannan haka? Suturar mu. Karkar bar da kaya. Wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi ta biya ni waye eh kai waye kai to na inda kai iskan ce ta sha za ni maganin ku billahi lillahi zan maganin yalla bai kaje ko waye eh ni ne sarkin tasha sarkin tasha kuwa cika an ki dan Allah wallahi an ki amma da kan nan muka yi yalla bai gona ne guduwa na na ga hada da sarkin ba sarkin ba ka hada da sarkin tun a hanya muke ba ma ina gudun bata babu yalla bai yalla bai fitowa muka yawan neman duniya mai gida gafara gafara gafara au ya kake ji ya kake ji ya kake ji shi nake ji yau za ki ci mutum uba tashin nan ah. kai ina ruwanki ina ruwanki aure ce ni kuma aure ne yi kai asan Allah ina jin kar Allah saka kunyarka kar Allah saka salamu alaikum wa alaikum dai kullum kina cikin gida cikin daki cikin daki cikin daki mutum ya fita ya ta neman abin da za a ci amma ku ku zauna ku yi ta kwance to wai shin wai ni fa ban gane ba ne ni kadai zan dinga ci da gidan nan ke ba za ki rika dan motsin ƙarfi ba a daman mai gida tun da ka shigo daman ni na sani ke kenan da za ka shigo ka dame ni da shi daman tun kafin tashi da asuba ka fita wai na ma ka fito ne kin san ne idan gari ya ta kurkuɗe mini to zuwa wajen alhaji sallah nake shi yake warware min komai to allah ya taimake ni kafin tafi sai ga alhaji bala nan ya bani naira sittin alhaji sadi ya ban naira arba'in <laughs> shi ne na hada bana kuma bara kin san bara a ah, kin san mu al'adun nan namu fa ba mu daina ba ba bare su jawura su ba sau su <laughs> wannan jauro su gwaljo an ci sa'a to bana kuma ko zuwa za a haye oho mai gida na wai al'ada mutanen daɗin nan har yanzu ba a daina ba da to ke bana inda aka sanar da shaɗi Allah ni fa ni da buri na ma eh. da da ni za a an sa shanu hmm. an sa 'yan mata an sa riguna gashi an yi shela ko'ina za a yi shaɗi bana za a da ku mai gida an shaɗi ba gadon ka bane to ba gadon ka bane to ai gadon shiga ah. da na shi da na je kai na kan al'adun turawa ba al'adan abinda ban sani ba noma za ka yi a ah, to ai ah, daga noma sai ne noma shaɗi kasuwanci ko To. Shaɗi mai gida. Kai dai ka ji dai an sa saniya an sa mata. To. Jiki na rawa. To, yar gidan kwabama. Eh, rawa ne dai, noma ne dai dai da kai. To, dama noma ai shi na gada. Ba zazzagi ne fani. Ko? Ba zazzagi ko ai ya gaji noma. Bai rasa masara, bai rasa doya, bai rasa shinkafa, bai rasa gyaɗa. Kin taɓa ganin ba zazzagi matansa ta fito an ce ya kasa ci da kanshi. Kin taɓa ganin? kuma maganan shaɗi kowa fa yana ƙosa tun ana saura wata uku kowa ke ƙosa shekara ta cika kai wani ranar jama'a za a cika ƙasan nan allah kuwa mata shanu kai wanda don ka a ce na yi kazan laba allah da ta ne a kan shaɗin nan billahi na zai ah. da na narki mutum wallahi mai gida eh. kar ka zallahan ka ya kai ka a je a maka ma sanda eh. ni fa ba zai kar ka ja min ta kaba a gidan nan kin bai da ni ba namiji ba kai amma yan nan kin cuce ni billahi la ne me gida ni wa kamar ne mamaki kake bani wallahi sai ka zauna dai kamar da gaske to ba dole ki haka bil kamar ba Ba hmm. ko ma ko wallahi wallahi wallahi gida wallahi mu taho da sa'ar mu gari mu haɗu da karfa yadda eh? na san fa mun taho da sa'a ka ga yadda muka shiga salamu alaikum alaikum salam ku barka lafiya da lafiya ya gani lafiya da lafiya da ku eh yanda Allah ya taimake ku eh. mu ma muke so ku taimake mu oh. eh ku mana aikin gafara ah, muna son a ba mu masauki eh masauki muke nema to matar ka ce wannan eh mata ta ce to ka jaje ta ka to gari kai baka san kowa ba kuma har da mace rigima mana na mutanen karkara maimakon ka zo kai bincike in ka samu masauki sai ka koma ka ɗauko ta ka wahal da baiwar Allah yau gashi da gidan kaka a binni ya taho da ita an gama jidan karan mutane ko kun bani mamaki ko magana ku ta saba a shari'a ta saba a al'adar bahaushe don annabi cewa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fal yukrim taifa akbar wanda ya ba da gaskiya da Allah da tashin alkiyama in ne mutum ya imani Allah Allah ne za a tashi alkiyama to girmama bako malam sure su ga sunan ebe su A'a, ba wani abu muka ce ba, ko ba ka gaba. Ba ko ya yi bincike. Kai ka san da duk inda wannan yake, wannan, wannan da ganin sa duk inda yake. Alkur'an ɓarayan zogari. To abin da nake hana kake nan. Ɓarayan zogari ne wannan duk inda yake. Allah malam. Wannan duk inda yake can ma fama ake da shi. Kai ka rike wannan. in ba za ku sauke su ba kan ku yi jafa'i a ba zan sauke ba ni dai malamai sani ba koyo ta zai ba ga mai ɗakin nashi ana magana ba tare da haɗa idanu da ita bayan Allah ai mu ai mu karkara muka ƙauye muka fito muka shigo karkara dan haka ko ka san mun san musulunci dan ta mana kaka gida a can shi yasa ba na so in daga ko da sautin murya ta ji dan ba mijina ba ne. Bar Allah ba bakar magana muke so ba masauki ne malam ya tambaya mu ce ba. Eh? Yau kun saba shari'a. mala ba za mu ta haddin Allah ku yi hankali kan mu kama wuta a gundan bayan Allah eh. ku mu tafi <laughs> ah, Mala ya Alkura. Ah. Mala wani riba. Alkura. <laughs> shi wannan. Wannan <laughs> wannan ka aji wannan. Eh, da sai da kasan kirjin zana Allah noman ka na bana sai dai ka kare da awu Inda ka aje wannan kana ga wannan ita kuma mata ta sai ka tauta irin butan nan ta sallah ta malamai wannan wani gari kusa da mun makarfi Allah ga mutum bada barka dai eh? barka dai lafiya lafiya kalau lafiya kalau Ya dau ai wajen na ka zani Allah kuwa ka dinke shi Wala Allah lafiya ne <laughs> eh ba lau ba ba lau ba oh to me yake faruwa wallahi Allah gabar da malam abin ne na bincika na caje na bankaɗa na hango na ga babu sana'a da tafi ja aka fi samu irin shaɗi shi ne ke so a taimaka min ta wannan hanya shaɗi mm. ka gane ko eh ai ta addu'a haka take ba ta faduwa ƙasa banza na'am abu ɗaya zan gaya maka ko ya biyu idan za ka fita daga gidanka ka yi bismillah ka fita idan ka je wajen shaɗi dinan ka karanta kulhuwar lawa ƙafa uku ka kudurce Allah ya dora ka akan kowanne shaɗi, a shafa a fuskarka wannan ya ishe ka insha Allah na gode na gode wannan shine abin da za a yi zan da kin maza kenan eh babu komai eh na gode eh akwai nazara a cikin al'amuran ka madalla na gode madalla na gode madalla madalla eh sai na ganga to madalla madalla madalla au kaga na manta ban masa magana ba ban yayin ban gaya masa rabi ta kone ba kan jego eh, eh, <laughs> ta ne wala ta ne magabar ba rabin mai wake da shinkafa a mariri alaga wani ya yi nisa <laughs> ya yi nisa ba an Bye-bye. ka yaro tarin kuma ne mu faɗi ka yaro ma ka shin wa ka me shin ma jaro du ba ka kani jaro horo horo jaro horon jaro bu ba jaro horo horo jaro horon jaro bu buba dan kai ba ka kani jaro jaro da ki inda ka kai ma dan da bula kwa karyan ka bu buba karya kake wallahi bu ba na fi karfin ka kai bu buba karya kake ba daure bu ba daure bu ba kai yaro karya kace yaro yaro ba a ɗaukar yaro sai goma na faɗi yaro in ma ka shin uwa ka game shin ma yaro duba ka gani dan dambula ma yaro za ka buga za ka buga kina na horu ba daji wala daji na horu da na wate kai yaro buga ka gani buga ka gani ka ji aya aya aya aya aya aya aya ba shi sha na iduka ba shi sha ba shi sha ba shi sha na iduka awa ɗin babajo aba buba kaga ba mu ma ba buba abubuwa mu shekara ta kawo mu ya kuwa jama'a mai gari ya aiko ni ga ta nan dubu goma ce ya sakawa wanda zai iya karawa da jauro ga ta nan arha ce wanda yanzu idan ya yi sai shekara ta zago zai kara ga ta nan shani bala'i wallahi sakato mu sama datu ba ba wuya ko da magani ba daɗi wallahi wallahi eh, eh. ya ya yayi ba mai fitowa gaga tsara gaga wannan dubu goma da najiye duk wanda ya ɗauka shi zai yi duka sannan kuma baɗi sannan sai baɗi za a raba dubu goma su gudun wayo Allah na wallahi da ni nake da wannan karfi alkuran sai na ɗauki wannan dubu goma yanzu wannan kai la ilaha illallah waye zai iya kai ba maza garin ne ba maza a garin ai dai sai baɗi ko eh, sai baɗi za a rama sai baɗi za a rama kuma wannan goman ta ce ta ka ce zan yi amma ka tabbatar baɗi za a rama Allah ya kai mu amin amin ai ni dan na gada ba gada ne ba gada na gada dan na gada kenan saka to mu samu za dubawa ya ko da magani ba ku daɗi wallahi da bismillah kai kaka tsare kaka na tuba na abu inna da ba na daina tsoron kowa daga yau wallahi ka dauka ibro ka dauka na dauka yanzu idan kai sai baɗi za ka rama eh za a rama eh sai baɗi za a rama yawa yanzu kai za ka yi masa sai baɗi kuma sai ya rama yawa riba fin riba fin ibro Thank you. yana bai da a gaya masa wani na to ai mai sauki ne cire cire da wuri. ka da ka akwai inda idan ka da ka to gaskiya fa ba a daidai ba kaga nan nan dan ake so a da ka karka daki nan da ƙasa ciki da ƙasa ba ba dama karka daki ki abin da ya daga kirji zuwa fuska nan tsakiyar nan inda na nuna maka tabba yabba mutumin dama ko kana yi ne dama ne dama yawa ibro yawa yawa ibro yawa to jama'a kun ga yadda ta kaya ba kisa to baɗi idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa ibro zai zo za a rama abin da yawa jauro allah ya kai mu shekara mai zuwa wato eh, eh, a rama kuma ya yi kyau don eh, na je gurin ga jama'a kowa sai ni kuma samu dai alhamdulillah kuma ga moriya da ne na da kuma na samu wallah Allah kuma shine yanzu an sake sawa sati mai zuwa zan koma a'a ibro mutumin da ka je kai harkar shaɗin nan da taimakon Allah da farko ka zo ka samu nasara ka zo kake ban labari ina kai kuma ina magana za ka koma kakka koma ya isa ka ka kyale su shaɗi ba gadon ka bane ba gada ba ba a gadon maka ba ka zo ka shiga harkar nan Allah ya taimake ka ina kai kuma ina zaƙewa a cikinta ai a rama su ma masu yin ba iya suka yi ma san gada ta sama ta kai suka samu saboda haka amma dai ba komai tana ce bin na gaban Allah kuma ka san wani abu mm. dan na gada ya fi dan na koya eh to magana dai guda ɗaya kawai bin na gaban Allah na yadda zan tafi

ka ji ni kan koma su da wayan sai na koma idan na koma ka ji kai wai kan man koma jikin ka ne dan Allah da na ji a raba ni biyu Ina fajin ka fadin makarar da kake. To kada a ci na kai ka girkice kawai

ban ba ku labari ba eh. kai muke saurare ran nan ba ku ji gangan shaɗi ba <laughs> gangan shaɗi ba ai mun ji gangan shaɗi ai ni na ni ma na je na je Allah na je na da ke fata aka zuba min kuɗi aka zuba min kuɗi yayi namiji ke yanzu ba tsayar ji ba za a sake yi ah, kyan mutumi na wallahi Allah ni da na da kai baka sake kuma ka ji uwar uwar munoba uwar bakin ciki eh arama eh arama nan arama dare waye dare wani dan bazazzagin nan arama dare yayan shamu loke eh, yayan shamu loke Allah sarki malam bai dan katan kai dai zaka shi dai shi na ah, na fadi eh wai kaji na je na fadan ba shi eh. girma ne ba na ta arama ana shadi da yake wancan kafin tafi na ji na gaya masa imin yar addu'a na ji dadin ta mm. na ci to arama fa an tsaye da shadi sati mai zuwa zan koma saboda ya kame ne karka koma mai mai na ce lallai eh ka ji ashe shi na bakin ciki kansa mana da ina ayi buro na'am na mun rage ayi fada ta abubakar imam eh ya ce yaro bari murna kamar ranka ya kama zaki to wata ran za ka tsinci bindi hanya ibro billahi lazi la ila illa huwa karbu da shaɗin to kaga shaɗin nan shiga kai eh gani kai wannan shekara allah ba ka sa'a wallahi ka gaba fulatanin nan da ya zo da yar matan nan mai katon kai ya cilliga ya cilliga ka ga dukan da ya kai na biyu la wurin ka ga dukan nan da ya kai maka na karshe mijin nan cilliga mm, jaura babba jaura babba to wallahi da ya same ka da labari ya sha bamban allah kuwa to ka bari amma idan ba haka ba ko da yake idan ajali ya yi kira ko babu ciwo a tafi keburo na'am ka fara ganin makiyanka mutum daga duniya dan yanzu ka fara idan ga makiyanka na zahiri a fili dan kar ka dinga ma wani kunga kunga kana lalube a dubu to ka ganshi a kusa da kai arziki ne fa foka ga dan dankadan shi kuma yake nema isa ma tannaki to iya na din na gani ko ba haka ba haka ne sha din nan fa ba wannan abu balle sai dabar ne to akwai abin lakanin da ibro kai ma zugo ne wallahi sai akwai inda zan kai ka mutumi na idan muka je idan muka je wajen wannan mutumin ko eh. to bulalar ma sai an dauko ta mutum ya ƙari buru sai eh, ya diddiga ya diddiga ya diddiga ya diddiga ya diddiga gaba daya kawai in zai kai kawai sai da ka ji shafan kwarai ko za ka ga shafa idan ka a ka shafa ka eh, a ka ga shafa sai kuɗi to ka san yadda za a yi wallahi wallahi wannan kasan mataki to yo kuma da in ana lissafi ma ni ina sa wannan ne to shi ma yaji da kansa ba mu ne kuwa wai zai kai ka wani wuri to kai ka kai kanka mana wa kai ai kai ma hukaci ne ba za ka gane ba ai ba ba ba ka da ake nufi ba ba za ka da ake nufi ba eh? ba magana ka bane din gade ko ni din yanzu wannan ba tusa kai kai ba ba ba wani tusa kai ai ba tusa kai bane yanzu yanzu wannan ba fulata ni da ya kai shi kana ganin aga kana ganin aga ma sai ka zama raina kama lange lange ke amma amma ta wai shafal lange za ka ga shafal sai eh? ka zo to kar kai sake zan zo mu kai ka nan eh. in Allah ya yarda wallahi fulani in sun kai nawa na eh na mutumi na sai na zo wallahi a shekarar nan sai ka kwace <laughs> yarinyar nan sai na sarkin fulani eh, fa wannan yarinya ta babban ta jaura mai dan kwale kai. kana san ta kana san ta to to a guri zaka zabu zaka zabu wannan shekarar ba kai ne gwarzo wannan mata sunan wata ta ta marawal wannan kai ah! eh kai eh mai wala eh, ba za mutuwa sai sha biyu gaba ɗaya ɗuwa eh, ba nama sai sha biyu suke mutuwa kirjin yana ga san kirjin yana ka san da kare haka kirjin na yake to ita na sai ka zo sai na zo madalla yawa madalla dan kana irga kuɗi wata na sai dai ka ji na irga yauta Allah da ƙaryarka ba ka kyale ka kyale shi ka zala wala da la'amma fula da yin ninka wannan kanya idan ma ka san ka sa leda a wuta da da da Allah da jauro babba ya samu ya buro wannan ganin anya ba zai tsanka shi biyu ba kuwa ga dan malam nan ko a kujera an nuna colange to kai alƙuran na more ga moriya ga boza ye eh. <laughs> Ashe ni na siriri na sha kowane fini sirinta. mà mà thưa bắp bắp phá phá kai matar wannan mutum kai kai kai kai jaura baffa jaura baffa jaura baffa akwai mace ga ta tsilili ga uban kai na ce kai jaura baffa billahi lazi din shauda da kabai billahi lazi ai ai kai shaɗi ai mu ban fara ba ma billahi lazi ban fara shaɗi ba ma billahi lazi <laughs> kai <laughs> kai amma fa gaskiya za a yi masa ruwan ɗumi jaura baffa waye ɗumoi zo boka dan <coughs> ja ah, sallama ne eh? sallama ana boka wane ah. ne boka mu ne su mu ne ah. su kusuwa daga ina aka ja mana ku shigo to boka kai raki raki kuma can wannan ku na gari ne malam yaute <laughs> eh amini na ne wace bukata ce take ta da ita kuka zo ka kawo aljanna burbura to boka ina jin ka wannan bayan Allah amini na ne shine na ɗauko shi na kawo shi eh, dan a taimaka mai haka ne wato ana da wani gagarumin shaɗi da za a yi na duk shekara da ake yi to shine da ya je an dan samu nasara shi nasara shine yanzu muke son a samu gagarumin nasara a kan wannan sha'in wannan eh bari mu ga to ke kusa tankan lazina hatta jama'a watsin kuma za a da ya fice wannan kwanakin eh da lamarin nasu da ya zama jam amma da yanzu da sa'ar ko a insha Allah to wato kamar yadda aljana gurgura ta nuna mana kana da sa'a bisa sa'a kuma za ka samu sa'a cikin sa'a da kake nema eh yawa na waro hannun gaba ɗaya kaf sun sanar da ni abin da kuke tafiya amma a yanzu an gwada maka idan da sa'a za ka gani in ba sa'a ma za ka gani hmm. eh boka ma ka wani boka <laughs> zauna kan nan boka ma ka nuna boka zauna zauna kar kai bismillah fa kai kan me ka zauna kan tsini na dini tashi Zan mai da ita. Jiya ka. ka duba da idanun basira kana da sa'a ƙwarai kuwa yanzu zan baka wata laya ji nan eh. ka sa ta aljihunka na wando ka tunkari wannan guri da ake shaɗi har idan wayannan madaka ganga suka yo kanka za ka riga ji gumi na keto maka in ka ka haɗa gumi in ka da shi inda ka san ka da keshi da wannan kwalba haka zai tarwata ke ɗariya kumbo da komin laya nan gun farike ta da hannun hagu abu umarni kamar yadda aka baka kada a yi kuskure za a cimma nasara yanzu wannan la'adai sa ta a cikin wando to to madalla Eh. ko da ka tafi eh. za ka haɗu da wata mace siririya in ta ce sannu karka ansa ya take ya kanta yake tana da bille da uku uku kanta kwame ne inna lillahi inna ilaihi raji'un eh, to to yaya Allah ya ba mu sa ya wuce ya fita da baya to to sai kuma an gani sai an gani eh sai an gani yau ramuwa ta zo ibro kasar san kayan duka waccan shekara da ta wuce to Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu zai rama nawa kai masa biyu biyu zai maka wallahi tsarin guda guda darin guda aljinin dare kowa ya dare na rabon ka guya uban tafiya ba kwana da kai ba an tashi da kai wai na babban kirki wallahi da ke ban fasa ba sai ni tun jin bakin aiki daga limadina haunin zamiyan hau mutum zauna daidai sai ni kuli kuli ko ina na faɗi gaba ne sannu sannu ina ciwo ne da na ciwo da ban hau gado ba in hau gado ni sarki ne da ni sarki ne da ba kaɗa min tambari ba a kaɗa min tambari ni a ne da ni a ne da ba iza min kaya ba a iza min kaya ni jaki ne da ni jaki ne da ba da kyani ba Ada da ni barawo ne da ni barawo ne da ba yanke hannu ba a yanke hannu ni ku ya ce da ni kuma ya ce da ba yi sassin baya ba ni yi sassin baya ni kibile da ni kibi da ba shiga ruwa ba ni shiga ruwa ni kada ne da ni kada ne da ban yi kaushin baya ba in yi kaushin baya ni dabino ne da ni dabino ne da ban yi nono ba in yi nono ni budurwa ce da ni budurwa ce da ban kyallin goshi ba in eh, jallin goshi ni rana ce yaro da da ni da da ubanka saurara saurara kaga nan nan nan Jauro, nan, banda nan, banda can, me za a yi Allah eh? saura ɗaya tak wallahi sai an ƙara wai ni ba ma sani ba ma ukun yi min ne kwa kwa a ba bi kai masa wancan kalan bi ne haka shi ma bi zai maka ai ka ce uku ya maka yanzu zafin bugu ne ce uku kai masa uku ya maka to amma kwaya ɗaya ce rak yanzu saura ɗaya rak da zai maka wallahi ko mutuwa za ka yi wallahi sai ya rama